termes de spécialisation. De spécialisation et, ouais. Voilà quoi. Mais... Voilà. This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan dare da fatan mun sake samun ku lafiya. Suna na Sarfil Hashin Gumel tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muka sake da muku a wannan shiri na daren yau Laraba 18 ga watan Disamba shekarar 2024. A cikin shirin za a ji cewa shugaban Najeriya ya gabatar wa haɗaɗɗiyar majalisar ƙasa da kasafin kuɗin da ya kai naira tiriliyan 47.9 wanda ya zama shine mafi kasafin kuɗi mafi tsoka da aka taɓa yi a ƙasar. sai kuma shirin na kasa ba kasawa ba da bar Barmai shirya kuma zai kamana A yau za mu buɗe muku layin waya domin ku kira mu ba ku dama ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Maudu'inmu na yau shine menene ra'ayinku na gane da kasafin kuɗin 2025 naira tiriliyan 47.9 da shugaban Najeriya ya gabatar wa majalisa kamar ko da yaushe lambar ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili. Amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukunna. Jama'a salamu alaikum. Wani rahoto da Pentagon ta fitar ya ce rundunar sojin China ta fuskanci sabon yanayi na cin hanci da rashawa a cikin manyan shugabanninta a bara, wanda mai yiwuwa ya kawo cikas ga ci gaban ita rundunar da manufofin zamanantar da ita, kamar yadda China ta ƙara kaimi kan kai hari ga Taiwan da Philippines. a cikin wani rahoton shekara-shekara na karfin rundunar sojin china da ma'aikatar tsaron amurka ta fitar a yau laraba ta ce an cire akalla manyan hafsoshin soji sha biyar da shugabannin masana'antu na tsaro daga mukaminsu tsakanin watan yuli da disamba 2023 wasu daga cikin shugabannin da aka bincika aka kuma sauke saboda cin hanci sun jagoranci ayyukan da suka shafi sabunta makamin nukiliya makaman nukiliya da na gargajiya na kasar sin da ake girkewa a ƙasa. A wani labarin kuma, ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta mayar da wasu fursunonin Malaysia biyu da ke tsare a gidan yarin sojan Amurka na Guantanamo Bay zuwa ƙasarsu ta asali. hakan ya biyo bayan da suka amsa laifi na tuhume-tuhumen da ake musu na mummunan harin bama-bamai da aka kai a bali a shekarar 2002 sannan suka amince da bada shaida a kan jagoran waɗanda suka kai hari da kuma wasu har-haren matakin ya bar fursunoni 27 da ake ci gaba da tsare da su a guantanamo. tsohon shugaban amurka george w bush ne ya kafa wata kotu da kuma wurin tsare mutane na musamman a can bayan hare-haren ranar 11 ga watan satumba 2001 da kungiyar alka'ida ta kai mutum sha biyar daga cikin ɗaurarrun ana rike da su tsawon shekaru ba tare da an musu shari'a ba pentagon ta faɗa a ranar talata cewa ta mayar da wani da ake tsare da shi wanda ba a taɓa tuhumar shi ba zuwa ƙasarsa ta kenya da aka haife shi. Labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A yau Laraba shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky zai gana da shugaban ƙungiyar tsaro ta NATO Mark Rita da shugabannin ƙasashen Turai a Brussels a daidai lokacin da Ukraine ke karfafa matakan kariya daga dakarun Rasha. A ranar Talata Zelensky ya nuna buƙatar neman agajin gaggawa ga dakarun Ukraine musamman na'urorin kare sararin samaniya. tattaunawar ta yau laraba na zuwa ne wata guda kafin shugaban amurka donald trump ya hau kan karagar mulki wanda ke kawo rashin tabbas game da matakin ci gaba da goyon bayan da amurka ke baiwa ukraine daga sabuwar gwamnatin da za ta kama mulki da ƙarshe kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya na yin kira ga jagoran rikon kwaryar siyasar siriya da ya baiwa dukkan 'yan siriya damar sanin makomarsu ta nan gaba cikin 'yanci da dimokuraɗiyya bayan hambar da gwamnatin shugaba bashar al-assad da ya daɗe kan karagar mulki a cikin wata sanarwa da aka fitar da yammacin ranar talata kwamitin sulhu ya ce ya kamata a gudanar da harkokin siyasa bisa kudurin kwamitin sulhu na shekarar 2015 wanda ya buƙaci a yi sabon kundin tsarin mulki da kuma zaɓuka da majalisar ɗinkin duniya za ta sa ido a kai har ila yau ta bayyana buƙatar ganin an hana ƙungiyar mayakan is da daga sake kafa ikonta a siriya inda a shekaru goma da suka gabata ta kwace manyan yankunan gabashin ƙasar ƙarshen labaran duniyar kenan. Muhammad Hafiz Baballake ne karanto mai labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya gabatar wa haɗaɗɗen majalisar ƙasa da kasafin kuɗin da ya kai naira tiriliyan tara. wanda ya zama shine kasafin kuɗi mafi tsoka da aka taɓa yi a ƙasar. sai dai wasu 'yan adawa na ganin babu wani abu da 'yan ƙasa za su amfana a wannan kasafin ganin cewa har yanzu ana aikatar da wato ana aiwatar da kasafin kuɗin shekarar 2023 ne kuma har yanzu ba a gama ba wakilin murya amurka madina dauda na ɗauke da wannan rahoton Wannan shine kasafin kuɗin Tinubu na biyu tun da ya hau karagar mulki a ƙasar ranar 29 ga watan Mayu na shekara 2023. A wannan kasafin ya ware wa tsaro kuɗi mafi tsoka da ya kai naira tiriliyan 4.91 sannan ya ba ɓangaren kiwon lafiya naira tiriliyan 2.48 wanda ya zama na hudu mafi girma. Ɓangaren ilimi ya samu naira tiriliyan 2.52 naira tiriliyan 4.6 kuma na ababen more rayuwa. shugaban Amma ya ƙara bayyana ƙudurin gwamnati na samar da tsare-tsare na kula da lafiya ta duniya da nufin ƙarfafa tsarin kiwon lafiya a matakin farko a ƙasar. Tinubu ya ce gwamnatinsa za ta tallafa wa manoma tare da samar da kuɗaɗe da za su inganta noma. An ba wa kasafin kuɗin taken tabbatar da zaman lafiya da bunƙasa wadata. Dan majalisar wakilai daga jihar Kano kuma shugaban kwamitin kula da kasafin kuɗi Kabir Abubakar Bichi ya tsokaci kan abin da zai biyo baya a batun kasafin kuɗin. To kamar da ka sani ake majalisa idan shugaban kasa ya kawo kasafin kuɗi ana zuwa a yi muhawara a cikin zauren majalisa wanda kamar da ka ji shugaban ya faɗa insha Allah gobe za a fara wannan muhawara idan aka gama za a turo shi wannan kwamiti namu da muke aiki a kai sana daga nan kuma za mu tura wa duka kwamitoci wanda za su kirawo kowane shugaban ma'aikata ko minista ko manajin darakta ko kuma executive secretary ya zo ya bayani akan abubuwan da ya yi na 2024 kuma ya zo ya faɗa abin da aka sako masa ko ya saka a 2025 saboda haka idan mun yi wannan mun gamsu sana kuma mu dawo kawo majalisa rahoton mu sana in Allah da in ta amince sana tura shugaban kasa sana. Shi kuwa sanata mai wakiltar nasarawa ta yamma Ahmed Aliyu wadada ya yi bayani akan abin da ake nufi da wannan kasafin da ya fi kowanne girma lallai kam ya zo da canji to canjin shine muke sa ido da kamantawa da kyautatawa don 'yan kasan idan idan 'yan ƙasa ba su ji canji ba canji da ya dace da zai ingantar da su ba ta zama canji ba saboda haka muna fatan cewa komai zai tafi daidai insha Allah. Da ya fi kowanne girma, amma ɗan majalisar wakilai daga ƙaramar hukumar Katagum ta jihar Bauchi, Awalu Abdu Gwalabe ya ce akwai abin dubawa a wannan kasafin da ma sauran waɗanda ba a gama aiwatar da su ba. Mu dai a matsayinmu na 'yan adawarsa tun da jam'iyyarmu daban da tasa idan akwai abu mai kyau a ciki za mu ce eh wani abu yana da kyau a yi shi amma abin da muka ga bayi da wani tasiri a cikinsa to mu a gurin bai wuce kanzan gurege ba duk zancen da za a zo a gaya wa 'yan najeriya a ce za a yi za a kashe kuɗi a bangaren security za a kashe kuɗi a bangaren kaza hanyoyi asibiti makarantu mu muna ɗaukansa tamkar kanzan kurege shugaban majalisar dattawa Goswill abiu ya tabbatar wa ƙasa cewa kasafin kuɗin bana da ba a fara aiwatar da shi ba zai ci gaba har watan Yuni na shekara mai zuwa. To koyaushe za a fara aiwatar da wannan sabon kasafin na shekara 2025 lokaci ne kaɗai zai nuna. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Madina Dauda, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. A kowane lokaci muna kan yanar gizo ta adireshin mu na voa voahausa.com. Yanzu haka a nan birnin Washington DC agogon mu na cewa karfe uku da minti tara na yamma yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mummuni Barma. A yayin da al'ummar Ghana ke jiran zuwan ranar da za a damka mulki wa mutumin da ya lashe zaben shugaban kasar na bakwai ga watan Disamban 2024 nakasassu sun bayyana fatan ganin an kula da bukatun da aka yi alkawalin za a biya musu a yayin yakin neman zaɓe. domin cikin manifestin shi ya gwada kamar yana wasu ababe ne dai muna kamar wanda ke da ke tare da nakasassu da ya shiga university from first hali karshe shuri ne ban da shi kuma idan muka tafi saudiya za a ji irin fafutukar da wani mai bukata ta musamman ɗan najeriya ke yi da zummar karewa kansa mutunci har ma yana taimakawa wasu akwai samari sun fi ɗari biyu tun matasan nan akwai 'yan canji akwai 'yan daurin kaya duka wanda dai suke gindinmu mu ya mu irinmu to wallahi ko ba yaran da suke gindina ba kowa yana baka girma saboda ka kare mutuncinka ina jin daɗin wannan abu batun baiwa na kasassu cikakkiyar damar kada ƙuri'a a zaɓe na daga cikin mahimman sharuɗan da duniya ke la'akari da su wajen tantance sahihancin zaɓe abin da ya sa tawagogin jami'an zuba ido kan sha'anin zaɓe a ƙarƙashin inuwar ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa ke bin diddigin wannan al'amari domin tantance halin da masu bukata ta musamman ke ciki a rumfunan zaɓe. Sanin tasirin ƙuri'un na ƙasassu ya sa 'yan takara a zaben Ghana yi wa wannan rukuni na al'umma alkaula da nufin samun yardarsu. Ga Idris Abdullah Bako da ƙarin bayani daga Accra. Wakilan ƙungiyoyin sa ido na ƙasa da ƙasa sun yaba hukumar zaɓe da gwamnatin ghana bisa baiwa masu fama da larurar na ƙasa fifiko a wurin kaɗa ƙuri'a na tattauna da wasu masu fama da larura ta musamman kuma sun bayyana min yadda suka kaɗa ƙuri'arsu shin sun amince da ikirarin da masu sa idon suka yi na yabo kuma a ina suka fuskanci kalubale abdulrazak yusuf shugaban gidauniyar tallafa masu larurar na ƙasa mai suna winya charity foundation kuma mai fama da larurar ido ya ce mu persons with disability ko da muke tare da nakasa eh, election na dai abin da hukuman gari ya aje electoral commission ke na kaman yadda ya kamata mu yi election muka je polling station mu samu mutane a tanye mu ko su ba mu dama kar mu saya kan line na wannan ya tabbata sannan makafin nan kuma da muke akwai wani abin da suka ba mu wai ana kan shi tata jacket wannan trading muke da ka da ka doki hannu ka dibiya kan ka gan rami ka gan wurin su dot dot ne dai guiding ka kaman dai number one kake so number two kake so number da kake neman duka kai ka gani shi ka ka danna kai shi ka vote ba da wani matsala ba wurin election ga da eh, abin da yake cikin kenan ba mu yi wani wahala sosai ba an kuri sunana ne alidu na cikin disabled association din gaskiya da na je je voting ba wani ban samu wani matsalar wurin nan nan ba don da na zo nan nan sun ba mu opportunity don since mu yan disabled ne muna da wani privilege ta da muka samu da na je wurin shi na je na wannan na vote na na kare shi na wuce gida to ni ne abdurrahman ababuje daga ghana dan ce na je na jefa kuriya lafiya amma matsaloli ne na fuskanci lokacin da zan jefa kuriya shine eh, it has to do with access zuwa wurin jefa kuriya polling station da na je na jefa kuriya hanyoyin nan ban same shi da sauki ba saboda wheelchair nake use kuma wheelchair nan kuma in ka bi inda akwai gota ba ka iya ka ketare gota na fashe ka samu an dauki an dauki wheelchair an dauke ka da kan wheelchair so that is the challenges ba police station nan kaman kan fili da mutum zai access shi easily so masalan da ni na fuskanci kenan lokacin da zani vote sa'ilin nan kuma polling booth nan da zaka shiga cikin ka tamprint ballotin ka saboda kana zaune kan wheelchair nan height dressing table now may be too high or passion is not at the level where that ka aje ballot nan ka tamprinting she so easily compared to nda kana mutum ne kana sai kan kafanka inda an ya samu polling booth da ake adjusting so that mai zaune kan wulce ya zo ya vote an ya adjust booth nan ya dace da yadda zai yi mai shi nan comfortable ya cast voting shi. Shin kowane fata suke da shi ga zababben shugaban kasa John Dramani Mahama? Abin da e promise ya kama kamar ya yi mamu na ya kamata muna fata kuma ya yi cika alkawalin shi. Don cikin manifestin shi ya gwada kamar wadina wasu ababen da dai muna kamar wanda ke da ke tare da nakasassu da ya shiga university from first year hali karshe shuri ne ban da shi kuma wai 5% wurin aiki ka kare university kana neman aiki kuma aikin da government zai ta ba mutane cikin garin ya aje 5% mamun persons with disability sannan kuma wai koyi aiki hannu kuma ya duba don waye mu kuma ba su eh, ba sun je school na kuma a tanye su da koyi aikin hannu madalla za a ji ci gaban jerin bukatun na kasassun na Ghana a makon gobe Yanzu za mu je Saudiya inda Hussein Gombawa wani ɗan Najeriya ke aikin eja kuma mai masaukin baƙi yau shekaru da dama. Bakon shirin wanda a baya ya bayyana cewa ya samu tawaya ne sakamakon karaya a hannu. Abin misali ne ga waɗanda suka tsinci kansu cikin irin wannan jarabta. A yau za mu ji yadda mu'amalarsa take da jama'a. To, na farko dai da ke mun tashi a cikin na tashi a cikin yanayi da ba gata duk tashi na da ne ga baki daya nan za ka je ka a kyare ka nan za ka je a soka na son masoyi na son maki to ba zan duk kaina ba a wajen nan dai ina tabbatar ma akwai samari sun fi ɗari biyu don matasan nan akwai 'yan canji akwai 'yan ɗaurin kaya duka wanda dai suke gindinmu mu ya mu irin mu to wallahi ko ba yaran da suke gindina ba kowa yana baka girma saboda ka kare mutuncinka ina jin daɗin wannan abu to kaga wannan arziki ne da allah yau mutum to sai kuma ya ƙara godiya allah bayin yin kaina ba ba ƙarfi na dabara ta ba allah ya ji da ni a garin nan na aure na samu iyali yara suna karatun da duk iya kuɗinka za ka ga yara suna karatu a manya-manyan makaranta a najeriya sannan akwai marayu wani lokacin da suke dan towa daga wasu kasashe wannan wasu garuruka haka musamman da ake dan faɗa fadan nan na borno haka da sauransu da ke sa 'ya'yana suke neman mun iyayensu da ke musu dan abun alherin da wannan dai dan allah ne aka yi ba dan ma ka tashi ba iyaye kuma ga yanayin da allah ya da kai kuma ba ka yi gaza ba To, masu sauraro nan za mu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe za mu zo da ci gaban dukkan waɗannan hirarraki yanzu a madadin wakilin muryar amurka idris abdallah bako da tawagarsa da hussein mai gombawa mai masaukin baki a saudi sai producer julie lezes grisham ni sule mummuni barma da duka abokan aiki na sashen hausa ke ce da ku a huta lafiya. To wannan haka yake a gaida Sulaiman Barma. Yanzu kuma lokacin da za mu buɗe muku layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Maudu'in mu na yau shine menene ra'ayinku dangane da kasafin kuɗin 2025 naira triliyan 47.9 da shugaban Najeriya Bola Ahmad Tinubu ya gabatarwa majalisa. Lambar da za a kira don bayyana ra'ayi ita ce alamar tarawa ɗaya b sifili biyu tara takwas Mun sami kira na farko daga Abuja wane ne akan layi? Eh, uwa barka da dare barka da taimaki. Yawwa barka da me zaka ce kan wannan kasafin kuɗi na da aka miƙa majalisa yau? To alhamdulillah to da farko dai suna na Usman dan Fulani anguwar rana daga nan babban birnin tarayya Abuja. To Usman dan Fulani muna jin ka. To alhamdulillah a ra'ayina alhamdulillah to alhamdulillah yadda an ka gabatar da shi Allah ubangiji ya yi mai albarka Allah ubangiji ya nuna muna na shekara mai zuwa lafiya kuma da fatan za a duba yanzu a duba halin talakawan da suke ciki da Allah dan share masu hawaye da za su samu kwanciyar hankali a nan musamman a arewacin Najeriya baki daya. Na gode muryar Amurka daga Usman Danfula. To Usman dan fulani mun gode kwarai da gaske bar mu je kwara. Wane ne akan layi da kwara? Wane ne akan layi? Malam na kwara kana tare da mu? To idan kana tare da mu dai kaɗan kashe rediyon kayan da ka je mu. Modu Oto mun samu kira daga Nasarawa wane ne akan layi daga Nasarawa? Assalamu alaikum suna na shafale katin magaji dan ya Musa a kuma jihar Nasarawa barka da yake mana. Yawwa sannu shafale me za ka ce kan wannan kasafin kuɗi na bana? ko na baɗi? To gaskiyar magana shi ne ta san hausawa suka ce ba girin giri ba ta yi mai. Saboda gaskiya wannan gwamnatin har kullum duk maganar da za ta kawo ma wannan kasa namu Najeriya sai da za a mu baya zama ingantacce. To saboda haka kiran da za mu yi don Allah don annabi abin da suka yi nan tallaka muna so mu gani a ƙasa don ƙasar nan ta ci gaba kuma mu zauna lafiya da kwanciyar hankali kuma Allah ya sa ku To amin ya rabbi shafale bari mu je Katsina wane ne aka layi daga Katsina? To alhamdulillah sunana Yakubu mai shigar tajin tabanni karamar hukumar Musawa a jihar Katsina. To Malam Yakubu me zaka ce game da wannan kasafin kuɗi na shekarar 2025? Allah ya faka mana shugaban kasar Najeriya da alkhairi kwarai da gaskiya kokari to sai dai mu muna fatan ubangiji Allah ya sa kasafin da aka yi domin yan Najeriya dai su gani a kasa kuma su amfana da wannan kasafin da shugaban kasar Najeriya gudanar ya muri Amurka muna godiya da irin yadda ke bamu haɗin kai da kuma muke faɗin ra'ayin mu akan shugabannin mu na Najeriya na gode da man taka ba muri Amurka ta kira Mallam Yakubu mun gode kwarai da gaske mu ma wane ne daga Kebbi sunana dan Asabe mai fata daga Yawuri jihar Kebbi to dan asaba mai fata mana sauraron ka to game da wannan kasafi gaskiya ni ba zan yi riga malam masallaci ba in ce ai lallai za a samu ci gaba a najeriya dalilin wannan kasafi hmm. saboda a baya an yi kasafi har yau har gobe ba mu ga wani ci gaba da wannan gwamnati ta kawo ma al'umma najeriya ba musamman yankin da na fito na arewacin najeriya Mun ka cire ah, hare-hare na 'yan ta'adda da rashin hmm. ci gaba babu magani asibiti babu famfo babu wuta babu hanya muna fata dai Allah ubangiji ya damka wannan mulki ga shugabanni waɗanda za su mana adalci waɗanda za su kawo mana ci gaba amma mun yanke kauna da wannan gwamnati magana na gaskiya to Allah ya eh, kyauta dan asabi fatan mun gode da wannan ra'ayi naka bar mu je Katsina wane ne akan layi da Katsina assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa alaikum assalam ya sunan malamin Eh, kuna magana shugaba iliya mai kanti mai shayi zargin daura da tare nigeria shugaba iliya mai kanti mana sauraron kamera yanka a yau yawwa kamar wani ne da shugaban kasa ya mika to muna a da da duka sabo da duka da matalakawa a kasa to muna so allah wuri sa da wajen mutawa yansu kuma ya kasance a kawo wani abu na ci gaba sosai wanda aka kara kawo ci gaba sosai za a ce kuma allah ta ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci To madalla mun gode kwarai da gaske. To bari mu je jihar Niger. Wane ne akan layi daga jihar Niger? Karshe kana magana da injiniya mai gidan makeri kwanta gore jihar Niger. To injiniya muna sauraron ka me ra'ayinka kan wannan kasafin kuɗi na shekarar 2025? Wannan kasafin kuɗi sharfilu ba girin girin ba mai saboda an daɗe ana lemaru ruwa ƙasa tana shaiwa an shekaru ana kasafin kuɗi amma talaka bai gani a kasa. don haka suna dai kasa yan ne su da yan majalisa suna raba abin su wa kawunan su amma talaka ba wani aiki da aka yi mai kasan zuwa ta filo don mu mutu a ganin alherin su kasa yan kuɗi da ake a najeriya kan da allah talakawa. to ya zuwa yanzu dai an ce har yanzu kasafin 2023 ne har yanzu ba a gama shi ba to yaushe ma za a kai ga na shekara 24 da za ta kare yanzu kuma ga na shekara 25 ana to ka gani ka ba a gama shi ba sannan kuma ga nan dubu biyu ashirin da biyar za a yi sannan mu ta ba mu more ba don haka Allah ne sa su gyara injiniya mai gyaru ji kwanta gurbi a Niger na gode ga filo. to injiniya mun gode kwarai da gaske daga tambarin mu da bari mu je kwara wani ne akan layi da kwara. Assalamu alaikum wa rahmatullah mai magana Bello Garba na wasu kusa a Najeriya daga nan jihar Kwara. Bello Garba muna jin ka. Da ake yi to eh wannan kasafi nake ana yi ne ne tunda har na bara ba kare ba kuma ga na bana kuma idan muka duba a ah, irin inda ayi yadda dai a bada. musamman ma mun shawar da muke ba su a irin bangaren tsaro ya kamata wannan kasafi a bashi kulawa ta musamman don mu ba abin da dame mu illa irin tsaro yake babu zama lafiya muna fatar wannan kasafin kuɗi Allah sa zai zama alheri a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya. To amin ya rabbi mun gode Bello Garba bar mu je Zamfara wane ne aka layi daga Zamfara? Amincin Allah ya tabbata gare ka. Amin. suna na nasiru husaini mai gwanjo sakatare da kungiyar mafugawa ya maka barka da wani da gusau da zamfara to malam menene ra'ayinka a yau to ni ra'ayi na gaskiya ni na mamaki kasan an ce abin dariya ya malam kana tare da mu da kullum najeriya in ka diba kaga an an ce abin dariya yaro ya tuta kore mm. kullum a najeriya wannan bola tinubu yana kara zamba zamba zamba har zamba arba'in ba mu san inda zamban nan za ta kai ba da baki daya kudaden da ake warewa a najeriya abubuwa na muhimmanci baki ake yi ba yan majalisun mu san amfanin su ba suna yin family and friend ne kawai su dinga ware kuɗi ma kudan kuɗi suna koya suna dima na kujera kawai a national assembly ba mu san amfani ba me arewacin najeriya an kama a zamban da ya kare shekara ta dubu biyu da hudu balle ai magana ta dubu biyu da biyar ni ina kira ga majalisun mu tsakani da allah su tsaya sai abin da ya kamata a matsayin su na yan majalisu musamman yan majalisun mu na arewa mu arewa mu ta yamma wanda mu kullum tunubu yana shugabancin wasu abin da ya saka ba ina kira ga al'umma mu ci gaba da addu'o'i idan idan kana jiran wai tinubu zai maka abu ne arewacin najeriya muna yaudaran kanmu ne wannan shine ra'ayin nasiru husaini mai gondo bakin sauka sagu to malam nasiru husaini mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka to bari mu je kaduna wani ne akan layi wato kebbi to malam abdullahi muna sauran ka me ka kan wannan kasafin kuɗi da ake magana aka ai wannan kasafin kuɗin da sauran sayi mu an shayar mana shi da mu gane komi da rashin yi nema ya yi mana a yi mana sam a Najeriya. Me yasa? Ina da ba mu da tsaro, eh, da ba mu da tsaro wallahi ana kashe mu ba ku tsere babu da bibi nan ma jiya jiya tabbata nan kawai ɗan da lokal gana an halbe alhaji alhaji da duda an halbe da da ya haka yana asibiti. Kuma komi da su muna ga gononin mun mun da mun muna kallo wallahi ba ta na asibiti an halbe da bindiga. To Ubangiji, Malam Abdullahi Ubangiji Allah ya kama fita ga wannan rashin tsaro da ake fama kuma da fatan masu waɗanda suke da wuƙa da nama kan wani lamari sun saurare kuma za su yi abin da ya kamata. Mun gode. Yanzu bari mu je jigawa. wani ne akan layi daga jigawa? Assalamu alaikum kama turu mai nama garin ila karamar kowace rajin ajigawa. To mai nama kai ne kiran mu na karshe a yau me za ka ce kan wannan maudu'i na mu? Alhamdulillah ta ina wala to gaskiya a wannan maudu'i da ake mu je kaga kamar Najeriya ko kasafin kuɗin da ake yi gaskiya ya ake an yi kasafin kuɗi tiriliyan kaza an yi amma kuma mu turu kasa babu gaba magani a kasa. Hmm. To duk Allah da Allah abin da ke gina shugabannin mu na Najeriya to Allah da Allah suke to Allah da Allah suke kula da al'umma nan talakawa dan Allah dan annabi. ake adalci a al'arewar su in da a mutane adalci yanzu an yi kafa kunna an ce an ba ma kafa kuɗi irin wannan ba amma ba ma gani a kasa To malam mun gode. To mun gode kwarai da gaske da ra'ayinka kuma da ɗagawai kuma ka ƙarshen ɗagawai mu a yau sai kuma gobe idan Allah kai mu za mu sake buɗe layukan ba ku dama domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku mun gode. To da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai an mafa a takaice. Wani rahoto da Pentagon ta fitar ya ce rundunar sojin China ta fuskanci sabon yanayi na cin hanci da rashawa a cikin manyan shugabanninta a bara, wanda mai yiwuwa ya kawo cikas ga ci gaban ita rundunar da manufofin zamanantar da ita, kamar yadda China ta ƙara kaimi kan kai hari ga Taiwan da Philippines. A cikin wani rahoton shekara-shekara na karfin rundunar sojin China da ma'aikatar tsaron Amurka ta fitar a yau Laraba ta ce an cire akalla manyan hafsoshin soji sha biyar da shugabannin masana'antu na tsaro daga mukaminsu tsakanin watan Yuli da Disamba 2023. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta mayar da wasu fursunonin Malaysia biyu da ake tsare da su a gidan yarin sojan Amurka na Guantanamo bai zuwa ƙasarsu ta asali. hakan ya biyo bayan da suka amsa laifi na tuhume-tuhume da ake musu na mummunan harin bama-bamai da aka kai a bali a shekarar 2002 sannan suka amince da ba da shaida kan jagoran waɗanda suka kai hari da kuma wasu hare-hare. A yau Laraba shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky zai gana da shugaban ƙungiyar tsaro ta NATO Mark Ritter da shugabannin ƙasashen Turai a Brussels a daidai lokacin da ukraine ke karfafa matakin kariya daga dakarun rasha a ranar talata zelensky ya nuna bukatar neman agajin gaggawa ga dakarun ukraine musamman na'urorin kare sararin samaniya kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya na yin kira ga jagorar rikon kwarya siyasar siriya da ya baiwa dukkan 'yan siriya damar sanin makomarsu ta nan gaba cikin 'yanci da dimokuraɗiyya bayan hambar da gwamnatin shugaba bashar al-assad da ya daɗe kan karagar mulki a cikin wata sarwa da aka fitar da yammacin ranar talata kwamitin sulhu ya ce ya kamata a gudanar da harkokin siyasa bisa ƙudurin kwamitin sulhu na shekarar 2015 wanda ya buƙaci a yi sabon kundin tsarin mulki da kuma zabuka da majalisar ɗinkin duniya za ta sa ido a kai. To da lama sauraro da haka ne muka ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu da karfe shirin na safe za mu sake kama wani sabon shirin yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da ta kama ku shirye-shiryen mu na yau sai julie lazar gresham da na taimaka shirin ya zo gare ku har ma da injiniyan mu na yau nisar fil hashin gumel nake cewa allah shi ba mu alkhairinsa a kwana lafiya assalamu alaikum